ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوه انكاثا تتخذون ايمانكم دخلا بينكم تتخذون ايمانكم دخلا بينكم ان تكون امه هي اربى من امه انما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامه ما كنتم فيه تختلفون kada ku zama wawaye masu launin hankali a dalilin warware alkawarra ku zama kamar matar nan wawuya wadda ta wahala wajen saƙa audugarta ta saƙa ta da kyau sai kuma ta dawo ta warware ta ta mayar da ita kamar yadda take kafin ta saka ta ta yi wahala wajen sakawa da warwarewa kuma bata samu abin da take nema ba ku mayar da rantsa ku yaudara sashen ku yana yaudarar sashi an hana ku hakan ne don al'ummar ku tafi al'ummar abokan gabar ku yawa da ƙarfi don haka Allah yana jarraba ku ne da cika alƙawarra yaga za ku cika ko za ku karya tabbas Haƙiƙa. sai Allah ya bayyana muku duk abin da kuka kasance kuna saɓani a cikinsa a duniya a ranar alkiyama ya bayyana wanda yake kan shirya da wanda yake kan ɓata da mai gaskiya da mai karya.